ina fatan kun fahimta bal inna tajwizahu al-amala bihi yadda ma nawawi ke kokarin ya halatta yin aiki da wannan hadisi isbatu mashru'iyyati amali bi hadisin da'if so yake tabbatar mada da shar'antuwar yin aiki da hadisi da'ifi wa zalika wannan kuwa li'anna al-mashru'iyyata saboda shar'antuwar haka din aqallu darajatiha al-istib domin idan an ce abu shari'a ne mafi karancin kasancewar abu shari'a shine ya zaune mustahabbi to shi ya ce wannan abu yana cikin falala ya musahabantar da shi wa huwa hukumun min al-ahkam al-khamsa cewa abu ko mustahabbi ne ɗaya daga cikin hukunce hukuncen shari'a guda biyar wajibi mustahabbi haram makruhi sai ne jaiz ɗaya ne daga cikin hukunce hukunce guda biyar allati la tasbutu wanda baka isa ka tabbatar da su ba illa bi dalilin sahih dole sai da dalili ingantacce ba da dalili da ishi ba kun bai magana da kyau ko wala yujdi fi da'ifu babu yanda zai hadisi da'ifi ya zo ya kawo wani agaji a nan bittifaqi ulama ya ittifaqin malamai gaba daya ba wanda ya saba yanzu ya mai da martani akan nawawi ta fuska guda nawa biyu fuskan farko in hadisin ya inganta ba baya nuna wancan aikin da su suka faɗa su malaman fiqh fuska ta biyu hadisin bai inganta ba ifi ne da'awar da yake cewa fadailul amal ne a iya aiki da hadisi ifi. to wannan baya cikin fadailul amal ballantana ce aiki da hadisi da yake zai aiki akai kuma tabbatar da cewa ya aiki da hadisi da a cikin fadailul amal kamar shar'anta wani abu ne kuma shar'antuwa ba a shar'anta abu sai da hadisi ingantacce banda hadisi da ina fatan kun fahimci maganar sa as-salisu abu na uku annal hadisa da'ifun jiddan hadisin ma ba da'if ne kadai ba da'ifun jiddan ne kasan suna da hadisi kashi biyu da'ifi ko su ce da'ifun ko su ce me jiddan hadisi ba'if idan ya samu waɗansu hadisai yan uwansa sai su za masa sai ya yi karfi amma hadisi da'ifun jiddan ta kowace hanya ba zai yi karfi ba ta kowace hanya ya riga ya rushe gaba daya to wannan hadisin da'ifun jiddan ne ba da'ifun ne kadai ba bal huwa mawdu'un yace ma na ƙarya ne ba ba ma da'ifun jiddan ba hadisi ne na ƙarya kirkirowa annabi aka aka faɗa masa ko me hadisi mawdu'i kamar da mai bakoni ya ce wal kadhib al muqtalaq al masnu'u ala nabi fa dhalika al mawdu'u wal kadhib al muqtalaq al masnu'u ala nabi fa dhalika al mawdu'u hadisi ne wanda aka yi wa annabi kariya kai dan haka bai tabbata ba fi na kada ibn hibban kamar da ibn hibban ya tabbatar fa innahu fi musnad ahmad wannan hadisi yana cikin musnad na imam ahmad min tariqi ubaidillah ibn zahar da hanyar Ubaidullah bin Zahar an Ali bin Yazid wa huwa alhani wa qaulun Nawawi Ali bin Zaid bin Jud'an shi Nawawi da yace Ali bin Zaid bin Jud'an khata'un kuskure yayi a'a Ali eh, wato Aliyu bin Yazid ne ba Ali bin Zaid ba Ali bin Yazid amma shi Nawawi sai kuskure ne bin li mukhalafatihi lima fil musnad abin da yasa muka ce nawawi yayi kuskure in ka leka musnadin imam ahmad za ga yadda muka fada ne yake ba yadda shi nawawi ya faɗa ba an gane ku qala ibn hibban ibn hibban yace ubaidullah ibn zahar shi ubaidullah ibn zahar yarwi al mawdu'ati an al athbat yana ruwaito hadisan ƙarya daga amintattun mutane sai ce wani ya faɗo na amintacce sai kawo hadisin ƙarya ya jingina masa <laughs> ko gashi na cikin wannan sanadin wa idza rawa an ali bin yazid idan ya rawaito hadisi daga ali bin yazid inji ibn hibban yace atabi tammat yakan kawo musibu da yawa yace ali bin yazid da ya faɗa masa wa idza isnadi خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما أملته أيديهم إذا كما أتكن سند اللاباري أكسام عبيد الله da aliyu bin Yazid da Al-Qasim Abu Abdurrahman to duk inda kaga waɗannan mutanen sun haɗu a cikin hadisi yace lam yakun zalika al-khabaru wannan hadisi fa ba komai bane ba illa mimma amilatu aydihim da hannu suka kera shi kawai zai kawo shi ba daga cikin annabi yake ba wannan duk maganar Ibn Hibban ma'ana dai ta kowace hanya hadisin da'ifi ne mawdu'i ne ba albani ce fa idza kana ahsanu ahwali ahwali hadha alhadisi annahu da'ifun jiddan in ya zanto mafi daraja ta karshe da zaka biya wannan hadisi ta ta kyau shine ka ce masa da'ifun jiddan to fala yajuzul amal bi dai idan ka ba shi daraja da ta dace da shi sai ka ce mai mawdu yace in ka dan tagaza masa kai masa kwalliya sai ka ce mai da'ifun jiddan yace in ya zanto mafi kyau rigar da za a sa masa shine da'ifun jiddan to fala yajuzul amal bihi hina idan bai inganta ba kenan bai halatta baya aiki da shi kaulan wahida magana ɗaya ce a wurin malamai duk duniya ta yarda ita kama bayyana hul hafiz kamar yadda hafiz ibn hajar ya tabbatar da shi fi tabyin al-ajab fi ma warada fi fadl rajab ibn ibn hajar ya zauna littafi littafi ne mai kyau yana daga cikin littafin da idan na tuna sai na yi kuka wani ya a rana manta kowaye kuma ya kidawo min da shi tabyin al-ajab fi ma warada fi fadl rajab anan ne za a yi magana akan wannan watan rajab menene hadisan da suka inganta cikin sa cewa a azance shi ko a yi kiyamun laifinsa ko a yi kaza menene abin da ya inganta daga annabi cewa a yi ko kar a yi ibn hajar ya yi maganganu su lafiya wani ya karɓi littafin ya kira mun da shi to amin tun da fata ne yake Allah sa dawo da shi kina ma yana ji yanzu magana da sai mu dakata ko saboda lokaci ya riga ya ja saboda haka wannan ita ce matsalar da zamu tsaya akan ta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wannan muka kuskure ko ta duba harshe Allah ya shafe mana dangane da ɗalibai waɗanda suke za su iya nazari maganar cewa a iya aiki da hadisi da'ifi a cikin fada'il amal albani ya tace maganganu lafiyayyu a cikin littattafansa kamar haka na farko muqaddiman sahihu targhib wa tarhib sahihu targhib wa tarhib na imamul al da shi Albani ya buga shi sabuwar tsaba'a ya tace maganganun malamai masu lafiya muqaddima ce wajen shafi 40 muqaddima kawai lafiyayya akan mustalahu na biyu sahihul jami'u sagir al-jami'u sagir na imamul Suyuti to Albani nan ma ya muqaddima akan al-amal bil hadith ad na uku zaka iya samun wata irin magana a cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna a wurare da dama nashi to wannan duk za ka samu fa'idoji na ilimi ba ma dai kamar da yadda na gani kamar sahihu targhib wa targhib din nan wannan yana da matukar kyau kwarai da gaske idan mutum zai same shi zai waraka akan wannan mas'ala to wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum kuma za a fi samun fa'ida to sai mu haƙura da sauran tunda ba za mu yi yansa gaba ɗaya ba tambaya tun ta wancan makon da mai tambayar yake cewa binne abubakar da kuma umar dan khattab da aka yi kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wannan abu da aiki da da sahabbai suka yi kai mun alƙawarin za ka yi magana tun sati biyu to amma baka yi magana akai ba me za ka yi cewa game da wannan binne annabi dai mun riga mun yi bayani a kansa cewa abinda aka kafa hujja da shi wajen binne annabi a cikin ɗakin Aisha saboda kun san tun lokacin da yake cikin cutar ajali kafin cuta ta yi tsanani da yana yawo ne tsakanin ɗakunan matansa idan yana ɗakin wancan nan yake idan gobe yana ɗakin wancan wancan yake cuta ta yi tsanani sai annabi ya nemi izinin matansa cewa ku ba ni izini in zauna a ɗakin Aisha kaɗai a maimakon in yi ta yawo yana wahala wajen kai kawo yace ku bani izini a jiyace ni a dakin Aisha sauran sahabbai sauran matan su suka amince aka jiyace shi a dakin Aisha sai Allah ya karbi rayuwarsa anan da Allah ya karbi rayuwarsa sai sahabbai suka fara sabani ina za su kai shi abin ne shin a kai shi bati'a ko a kai shi ina ne ko a kai shi ina ne sai sai ibn Abubakar ya zo ya kawo hadisi ya ce annabi ce babu wani mutum babu wani annabi da Allah zai karbi ransa face sai an binne shi a inda Allah ya karbi ransa don haka sai aka binne shi a dakin Aisha kaga wannan magana ta riga ta wuce akai kai tunda wannan da umarnin annabi aka haka cewa abin da ya sha ɗakin Aisha to ya rage cewa yaya aka yi dangane da abin da ya shafi wato binne Abubakar da Umar a wajen to akwai hadisi cikin muwatta na Imam Malik shine zan karanto mana nassin yace wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما ترى أنه ترى دامت استبتها قريشي قالت تتي ra'aitu salasata aqmarin saqatna fi hujrati na yi mafarkin waɗansu taurari guda uku sun faɗo a ɗakina faƙasastu ru'yaya ala abi bakar ni siddiq sai na labarta wannan mafarki nawa a wurin abubakar siddiq cewa ni fa abin da na gani cikin mafarki taurari guda uku sun faɗo ɗakina bakar bai ce mata komai ba kawai sai shi ya kyale ta ana nan har sai Allah karɓi rayuwar annabi yayin da Allah karɓi rayuwar annabi kada Aisha ta ce falamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya cika wa dufina fi baitiha aka je aka binne shi a dakin ta qala laha abubakar sai abubakar zai ce mata haza ahadu aqamariki wa huwa khairuha wannan ɗaya cikin mafarkin ki ne kuma ɗaya ne daga cikin taurarin ki da ke gani a mafarki to kuma ya fi sauran alheri guda biyun ma suna tafi <laughs> saboda haka lokacin da wato ainihin Abubakar Siddiq ya su sai kasance an sashi a wajen Aisha ta ce so take ta cika ita ma kuma a sa ta zanto ita sukun tauraro na uku amma sai Umar ya zo ne wa falala ce dan Allah idan na mutu ki yadda abin da na nan sai bayan da zai yi ita inda na riga ki mutuwa ki yadda in kuma ki riga ni ya ji abin da ki amma inda na riga ki ki yadda abin ne na nan kusa da Abubakar ce tana nan ta zo ko Umar ne zai zo sai Umar ya riga ta mutuwa sai zama shine tukutur kaga fassarar mafarkin ta kenan to shine abin da sahabbai suka yi aiki da shi wajen binne Abubakar da kuma Umar a kusa da Annabi saboda yaso da dama Annabi zai ce da kaltu ana Abubakar wa Umar kharajtu ana Abubakar Umar sun fi kowa zantar sun fi dukkan sauran sahabbai zantar Annabi wannan duk sahabbai sun yi shaida Abubakar da Umar sun fi su kusa da annabi da mutum sabbata gare shi da haka su suka fi cancantar ya zanto sun yi makotaka da shi ko da ta fuskan kabari ne ga fatan mai tambaya fahimta tambaya ta gaba mai tambaya wannan yake cewa idan an zo sanya mutum cikin kabari akan ji waɗansu sukan ce Allahu akbar menene matsayinsa ba da wani matsayi wannan faɗan Allahu akbar duk wani abin da zaka furta da baki na girmama Allah kowane irin abu ibada ce musamman in ka ke ɓance ta da wani wuri ko lokaci kaga ibada ce yanzu kayi mata lokaci kayi mata wurin da ake yin ta har ka kawo siga to wannan ko ba za ka yi shi ba a shari'ance sai in kana da hujja ita asalin ibada ba a fara ta da ina gani sai in shari'a ta ce kai sannan ka je kai ba a yin ijtihadi wajen kirkiro wata sabuwar ibada ina fata an fahimta al ibada al aslu fiha at tawaqquf asali a cikin duk abin da ya shafi ibada mutum zai taka burki ba zai faru wani abu ba sai abin da Allah ya ce ko manzon sa duk ganin kyanka da abu yanzu fadin Allahu akbar ai abu ne mai kyau to amma ba wane ne yace ka faɗa a wannan wurin Allah ko sa ba za ka fara ba sai in Allah ne yace ko sa dukkan abu wata tambayar sa ta biyu da ba ta da alaka da wannan waye dangane da kabala da salo sadalu wacce ce annabi yafi yawan aikatawa wannan in ka ce sun tabbata gaba ɗaya ne zaka ce wacce yafi yawan yi wanda mu a aqidar mu guda ɗaya ne ya tabbata annabi yi annabi bai taɓa yin sadalu ba duk sallar da annabi ko kabal ko wadau ne amma bai taɓa yin sadalu ba babu hadisi ko da'ifi malam abdullahi ya ce ko mawdu'i sai dai in yau za a yi shi wanda ya ce annabi ya yi sadalu <laughs> saboda shi mawdu'i idan ka ce babu shi wani zai iya kawo shi yanzu yana zaune sai kawo shi sai na ce a malam ka dai ce ko sai dai in yau za a yi shi <laughs> saboda haka babu wani hadisi da ya inganta cewa annabi ya taɓa yin sallah hannunsa a saki duk sallolin annabi gaba ɗaya ya yi sallallahu alaihi sallam to da haka haka ya dace mutum ya yi idan mutum ya yi sadalu ba a cewa sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta inganta ladan da ke cikin qabalin ne ya kwace masa yanzu amma sallar ta inganta wai mutumin da ya mutu idan an zo binne cikin gabar ya halatta a sa masa katifa ko ta darduma haka mai kyau da wannan ya halatta da wa ya fi cancanta a sa masa annabi sallallahu da abin na alkhairi da sahabbai sun riga mu law kana khairan la sabaquna ilai da alkhairi ne sahabbai da sun riga mu to amma ba su taba yi ba dan haka sai ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba abubakar siddiq fa kai ka tabbatar duk wani shehi da zaka yi yanzu ko wani wali da ka sa abubakar ya fi shi dan walitakar abubakar daga sama aka tabbatar da ita izai kullu sahibi la tahzan da kuma Allah yake cewa menene fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu salihul mu'minin mafi yawan malaman tafsiri suka ce shine Abubakar Siddiq aka ce amma kun ce ba ku da annabi fa inna Allah huwa mawlahu to Allah shine maulan annabi wa jibrilu haka jibrilu ma sa ne na yana kaunarsa wa salihul mu'minin da kuma salihin mummunai shi Abubakar Siddiq in duk kun ci waɗannan sun sha annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bisa ga fassara daga cikin fassarorin da aka yi wa wannan aya kenan da haka amma tare da haka lokacin da yazo yake ba da wasiya cewa idan na binne ne a yi min likafani da wannan tsohuwar rigattawa ko tsohon mayafi na sai aka ce haba sai da Abubakar tsohuwar riga an maka likafani sai ya ce innal hayya a haqqu bil jadid ai layayyen shi ke bukatan sabon tufafi wanda ya mutu kuma kowane tsammo ku je ku mana saboda haka aikin sahabbai gaba ɗaya da aikin tabi'ai da aikin tabi'i tabi'i na ba wanda aka taba wa katifa yanzu suna rayan ma tukuna ba su samu katifa sun sa ba a gida annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin abin da kai yake kwanciya ganyen dabino ake tattarawa abin nan a dora fata akai ya kwanta wani lokacin ba kenan ba ko wani lokaci ba sallallahu alaihi wasallam ba ma magana cikin gabari ba a rayan ma ana da rai yaya aka yi saboda haka wannan kuskure ne da kuma wato almubazzaranci domin za ga an sa darduma mai tsada wadda kudin ta yana da yawa idan za sa darduma babba ta alfahari wadda za zuwa sa wani mutum a cikin kabari idan aka zo talaka wannan kudin kwano nawa zai saya na masara to ka bashi ya sai panadol ya sai paracetamol ya sai ampicillin ba ta saba ta da lafiya dan saba da lafiya kun an tura an sa a cikin kabari ba wanda zai amfana da shi da rabbar zuranci ne bai halatta ba yake cewa tambayar a sati a satukan da suka wuce a baya malam kayan magana akan cewa taba haramun ce saboda tana cutarwa ga gangan jikin dan adam to shi kuma gora menene matsayinsa shi ma yana cutarwa ka tambayi likitoci in yana cutarwa shi kenan a ɗansu kasan dai fatar ma da ibrahim khalila kan wannan duk abu mai cutarwa ba wai sai abin nan duk abin da zai cutar da lafiya ko jiki sai mutum ya nisance shi wai ya halatta mutum ya yi sallan mamaci da takalmi a kafarsa ya halatta ko sallah ta kansa salawat ma ya halatta yi takalmi in takalmin ka ba na jasa Allah ta kuma sallan mamaci ta kansa salawat ma a cikin masallaci ya halatta yi takalmi asali ma annabi umarni da ita sai sallu fi ali alikum wa khaliful yahud ku saba yahuda ku yi sallar takalmin ku annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce sai in takalmi na najasa ne ake cirewa sai da abinda malamai suke cewa maslaha ta shar'iyya a halin yanzu idan aka ce kowa ya shigo masallaci da takalminsa to zai zanto an keta alfarman masallaci da yawa amma idan muna sallah a waje a cikin sahara muka kowa da takalminsa shi fi dacewa amma tun da yanzu tsarin masallaci ya sha bamban da yanayin yadda muke ya shan wada wannan bai kamata mutum ya tunkaro cikin masallaci da takalmi ba za a zo a ta rigima da mutane ba ga haka aiki da irin waɗannan al'amurra kullum zaka gwada ne ka gani cewa me zai kawo wa da'awa maslaha me zai kawo mata cikas idan ka je ka samu mutane mazauna karkara sai kana sallah takalmi to ba arme irin ka a duniya ko su ga kai fitsari a tsaye ba fa arme irin ka kawai su a tsaye yadda ma muka dauka duk fitsari a tsaye ne yin ne ne arme ne kuma kaga abu ne duk da ya halatta cikin hadisi karar da akwai su hadisi riwayar muslim lafiyayya duk babu wani abu to amma aiki da irin waɗannan sai inda koyarwa ta rigaye mutane idan an ba mutane ilimi to sai ka aiki da wannan ba za ka samu tangarda ba amma ka ɗauko abu sabo don ka burge to kuma sai ka jawo matsala a kawai ka nufi masallacin juma'a da takalmi ka shiga wallahi da karfi za a fitar da kai amma dukan ka jarraba kuma a kawai ka gani wannan yake cewa me ya matsayin yin sallah a falon da yake akwai hotuna a rataye sallar ta yi amma ajiye hotuna ne kuma a rataye bai kamata ba sai a cire su idan an yi sallah a ciki ba a cewa ba ta yi ba ta yi matukar an cika dukkan sharaɗin da sallah ke bukata wannan yake cewa akwai hadisin da yake nuna cewa mata waɗanda 'ya'yansu suka mutu tun suna yara za a yi musu rahama to ina ga waɗanda suka yi ɓari. su ma sa shiga cikin wannan hadisin yadda karban hadisi ya nuna waɗanda ya'yansu suka mutu idan bari ana ce masa ɗa to ya shiga ciki in ko bari ba a ce masa ɗa to bai shiga cikin hadisin ba bari ɗa ne bari dai ba za a ce masa ɗa ba eh ana rabon gado da shi to ya yi motsi a ciki amma dai yanzu ɗani ya yi tambayar ka muke ba a mu da ya yi motsi ko bai ba ɗani ko kuwa ka iya ce masa ɗa ko ba za ka ce masa ba shi ne maganar kawai wanda yake cewa wai gaskiya ne da mutum ya yi da mutum ya yi giba yi da mutane so ɗaya wai gare ya zana so saba'in gaskiya ne a ƙarya ne <coughs> ba gaskiya ba ne ba akwai hadisin da malamai suke tarwaitowa cewa algibatu ashaddu min az-zina wannan hadisi ne marar asali bai inganta ba daga bakin annabi giba laifi ne tabbas wala tabba a ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lama mai maitan hitamu. amma ba za ka kwatanta shi da zina ba zina ta fi shi girma giba laifi ne amma zina ta fi shi girma saboda kuskure ne fadar wannan don dogaro da wancan hadisi tunda hadisin bai inganta ba har kuma a ce so 70 wannan ya jiro waɗansu ababai mutum ya fitar da mani ta hanyar dabba wato ya kusanci dabba kenan ko mace ta yi amfani da abin nan da wata roba ko kendir waɗannan da za a layin tasu cikin zina ko ba za a tasu cikin zina ba kashin farko shine mutum yi amfani wato mutum ya kusanci dabba kaga shi ma ya zama dabba kenan ya zama dabba saboda haka hukuncin duk wanda kuka samu ya kusanci dabba in ana haddin shari'ar musulunci hukuncinsa a kashe shi a kashe dabbar ba za a ci namanta ba shi a kashe shi ba binciken ya taɓa yin aure bai taɓa yi ba saurayi ne tsoho ne duk wannan hukuncin su ɗaya a kashe shi a kashe dabbar hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wanda Imam suyuti ya kawo cikin jami'u sabir albani ya inganta shi saboda ka ga wannan shine hukunci za a kashe mutumin kuma za a kashe ne ita dabbar ba za ma a tunananta ba amma mace wadda ta yi amfani da wani abu kamar kendir ko wani abu don ta gusar da sha'awarta ba za a ce ta yi zina ba a kama ta ai mata haddin zina idan budurwa ce a ce ai mata bulala ɗari ko idan ya ce a ce a jefe ta a'a abin nan da ta yi laifi ne yunkurin fitar da sha'awa ne ba ta hanyar da shari'a ta yadda a fitar da sha'awa ba a irin wannan in an kama laifi irin wannan wanda babu wani nafi karar da ya kawo haddi duk wannan suna shiga babi na ta'azir abinda ake nufi da ta'azir wato wani babi ne a buɗe da aka baiwa alkalai ko shugabanni dama su yi amfani da duk abinda ijtihadin su ya kai su gare shi kan barnar da babu nassi kararar haddi a kanta su yi amfani da dukkan horon da suke ganin in sun yi amfani da shi zai hana faruwar wannan abu don haka a babin taziri ana iya kashe mutum in an san kisan shi zai hana mai wannan barnar eh? babin taziri abu ɗaya ke irin waɗannan sai dai a musu ta'aziri amma ba za ka ce hukuncin ta daidai ke da zanaba ba ta yadda za a yi mata bulala ko kuma a jefe ta idan ta taɓa yin aure wannan ba haka bane ba amma abin da ce laifi ne wannan ke cewa hukuncin cire takalma a makabarta sai in an je binne mamaci ne ko kuma ko da ziyara mutum ya je duk ɗaya ne da ziyara da binne mamaci duk ɗaya ne za a cire takalma sai dai kamar yadda muka faɗa ran nan muka ce duk abin da shari'a ta wajabta ta ce a yi dole akwai sharuɗa guda biyu da ake kallo na farko shine al-qudrat ala al-qiyam bi hadha al-amal na biyu shine at-tadhakkur kana tuna da abun sannan kuma zaka iya yi yanzu idan makabarta ya kasance akwai karangiya akwai tsidau akwai kaya ba za mu ce dole sai ka shirya takalman ka ba sa takalman ka saboda laruran ne waɗancan matsalolin kamar da aka haramta maka wato cin mushe aka haramta maka waɗansu al'amurra amma aka shi fa man tsarra da bagin wala adin fala yusma alaihi to a waɗancan ma fala yusma alaihi insha Allah amma in kafar ka kawai za ta yi datti ne ta fuskar ka ta kai shi ko ka ta kasa wannan dole ka cire amma ya akwai kaya ko wani abin da zai tutar da kafar ka fitar da jini ko wani abaka to shine wannan saboda wannan larura din kawai abu na karshe wani hujja da aka ce ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba kamar kalmar Allahu Allahu ba a yin zikiri ita menene hujja ina ta faɗa mana ababai wanda yawanci ban sani ba ko waɗansu ba sa gano abin akwai abin da akwai lokacin da zamu musu ni da kai ba kai ya kamata ka tambaye ni hujja ba ni ya kamata in tambaye ka akwai lokacin da ni ne ya kamata in tambaye ka a madadin ka akwai lokacin da kai ya kamata ka tambaye ni ba ni ba idan muka zo ga wani abu shari'a an ce idan an yi akwai lada sai wani ya kore ya ce babu shi sai wani ya tabbatar ya ce akwai shi waye ake ban bashin dalili wanda ya tabbatar wanda ya kore ko dalili ba a neman sa da shi dan asali dama babu abin duk wanda ya kawo shi ba zai kawo shi ba sai in yana da me dalili shikenan duk wanda ya ce ayi zikiri da cewa Allahu Allahu Allahu lafazi daya daya dayansa kai kuma kace kar ayi to shi da ya ce a yi shari'a ne shi ake ban bashin dalili ya kawo amma kai ka kore dama baka na asali domin li'anna asla fil ibadati at-tawakkuf asali ibada ana taka birki ne ba a farawa sai da dalili tun da shi ya faro ya kawo dalili kai dama baka fara ba ta kai babu ita ko babu ba a neman mata dalili inda ta fuskar ibada ne shi da yace akwai shi ake bin bashin dalili waye yace ma akwai me dalilin ka me da awarka shi yasa kama kama suke yi su masu wannan ka hujjar su ta farko akwai aya cikin sautul an'am hujja ta biyu akwai hadisi riwayan muslim har ayar cikin sautul an'am da Allah ce kulillahu summa zarhum fi kamar sai sai Allah ce ka ce Allahu wanda kuma Allahu lafazi ɗaya ne haka suke fassara ayan hadisin muslim kuma hadisin annabi da yake cewa la taqumu sa'atu hatta la yakuna fil ardi man yaqulu Allah Allah kiyama ba za ta tsaya ba har sai ya zanto a sararin duniyar nan babu mai cewa Allahu Allahu shine hadisan su guda biyu ya zamu ba da ansa akan waɗannan hadisai guda biyu sai mako da wannan aya da wannan hadisi sai mako na sama in Allah ya kai mu dan an ce to mai ya kusa karewa saboda haka sai mu inga da yi sallah dan saboda a samu haske masu takalma su tafi kayan su kafa a gani mako na sama insha Allah ma ba da an sa